وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة لسهو فصل فصل نعم سنة لسهو an sunanta saboda rafkanuwa wa in takarrara bi naqsi sunna ko da rafkanuwan ya maimaitu sunnatun wahida al-mu'akkada bi nafsi sunnatin mu'akkada ko da ya maimaitu da tauye sunna mai ƙarfi aw ma ziyada ko kuma tare da ƙari wato an samu tauyewa da kuma da kuma ƙari ragi da ƙari an sunanta ne sajdatani qabla salami an sunanta sujada guda biyu kafin sallama an gano nan abin da ya faɗa nan a nan wajen shi ne wato an sunanta wato ga ainihin rafkanuwa rafkanuwan nan ko da ya maimaitu ko da ya faru da yawa misali da tauye ainihin sunna mai ƙarfi idan an tauye sunna mara ƙarfi ba ba su jira ko kuma tare da ƙari an samu rage an samu ƙari to za a samu za a yi sujera guda biyu kafin sallama wa bil jami'i fil jum'a sannan an sunnanta a masallacin juma'a wato a cikin juma'a masallacin juma'a wato ranar juma'a idan rafkanuwa ya kama mutum a masallacin juma'a to zai yi rafkanuwan ne a masallacin juma'a an fahimci wannan ku wato rafkanuwan ya kama kama masallacin juma'a sai ka manta to ba za ka yi shi a masallacin unguwanku ba za ka dawo masallacin juma'a ne kai ada tashahhuda kuma ya sake maimaita tahiyya wanda tahiyyar da ya da idan yayi sujada kabli sai ƙara yin wani tahiyya sa'annan sai ya bi sannan sai yi sallama ka ki jaharin wa suratin bifar kaman barin bayyanawa mutum ya bar bayyanawa kuma ya bar sura a cikin sallan farilla ya bar bayyanawa kaga wanda ya bar bayyanawa yaya ya tawi da zai yi kabili zai ko wanda ya bar sura a cikin sallan farilla shi ma zai yi kabili zai yi wata dai sannan kuma wanda ya bar tahiya guda biyu kaga tahiya guda biyu in ya bar su ya sana matsayin sunnoni masu karfi ne sai ya yi kabili wa illa fa ba'da idan ko ba tawayewa yi ba ƙarawa yayi ba zai yi sujada ba da salam kamar fin milishak kamar wanda ya cika saboda shakka a gari wanda ya cika a wato yana shakka na yi rage ne ko na ƙara to sai ya ɗauka cewa ya yi rage ne saboda yana shakka a nan wajen in ya gama cika abin da ya cika zai yi sujada bayan sallama wa muktasirin ala shaqqin da mutumin da ya takaita akan shafa'i shakka huwa bihi aw bi aw sai yana shakka shin yana cikin shafa'i ne ko yana cikin wuturi an gani yana ta shakka to zai dauka cewa yana cikin wuturi ne a cikin shafa'i to yana dauka yana cikin shafa'i sai kawo wato a na wuturi sai zo ya sujjara bayan sallama a watar a watar kifar ko kuma barin sirri a sallan farilla sallan farilla sai mutum ya bar asirtawa a wurin da ya kamata ya asirta kenan ya bayyana ya yi mai kenan ya ƙara ko da ya ƙara zai yi yana bayan sallama a wai samka hushak ko kuma kokonto ya aure shi kullum cikin kokonto shi kullum zai kokonto kila ya rage kila ya ƙara kila ya rage kila ya ƙara to shi ma wannan zai ta yin sujjada ne bayan sallama kawai zai da wala ha'anu sai ya kauda kai daga gare shi mutum ne kokonto ya aure shi sai ya kawo da kai daga gare shi kawai sai ya ci gaba da yin ba'adi abin shi kawai duk sanda kokonto ya zo ko rage ne ko ƙari kawai ya ɗauka kawai ya wurgar da shi kawai ya yi ba'adi na ce ka katulin bi mahallin lam yushra bi kamar tsawaitawa a mahallin da ba a shar'anta da shi ba halal aika eh tsawaitawa a wurin da ba a shar'anta tsawaita ba ga zance wanda yake ya furin jayi an gani wato wurin da wato ba a shar'anta tsawaitawa ba sai shi ya tsawaita to ga zancen da ya farin jari sai ya jira an gani amma sai dai a ƙa'ida kuma ai ya halatta wuraren da ake tsawaitawa wani lokaci a taƙaita ya halatta wuraren da ake taƙaita wani lokaci kuma a tsawaita kaga maganar sujada bai taso ba wani ba da shan ko da bayan wata guda ya tuna kabili ya kama mutum ba a duka yi ba a ji ya kama mutum bayan wata guda sai ya tuna cewa ba a ji ya kama shi a nan wajen sai ya sujada bayan sallama bayan wata guda ɗin, a gani shi mai ahalar ya ce ko da bayan shekara ne mutum ya tuna sai ya yi ya ce bi ihram idan za a yi ji ana yin shi ne da kabbaran harama wata shahud da tahiyya wa salamin jahra da kuma sallama a bayyane shi da ake sujira ake kabbara guda nawa kabbara biyar ana kabbara biyar hadda wani kabbaran harama din ne da kabbaran harama da tahiyya da sallama a bayyane wa in quddima aw ukhir ya inganta idan an gabatar ko an jinkirtar wato ma'ana an gabatar da kabali ko an jinkirtar da an gabatar da ainihin ba'adi ko an jinkirtar da an gabatar da da kabali ko an jinkirtar da ba'adi shi ba'adi wanda ake yin shi kafin sallama a wanda ake kabali wanda ake yin shi kafin sallama to sai mutum ya zo ya yi shi bayan sallama sannan ba'adi wanda ake yin shi bayan sallama sai zo ya kafin sallama Shi ne ma'ana ya inganta inda mutum ya haka sallah yayi yana kuma ta yi kabiliya sai sallama amma yana zaune abin sai yi badiya ya kamata yi kabiliya sai zo yi sallama to da ya zo yi sallama wato ya kamata ya yi ba a ji misali sai zo ya yi kabili ko ya kamata ya kabili sai zo ya ba a ji ba an daga mai kafa in ya manta kenan eto wato wasu sun ce in ya manta ba a nan zahiri ya nuna kawai ko da mutum ya san kabili da kawai sai zuwa ba ji ko ya san ba ji ya zuwa kabili na'am na'am ya ce la iristan ka hawul banda in kokonto ya riga ya aure shi a gani kokonto ya riga ya aure shi ya zama to ɗabi'an shi wa yusle kuma ya zama to yana ta gyara sallah ya riga ya gyara sallah din to shikenan aw shakka hal ko kuma ya shakka yi yayi rafkanuwa a sallam ko yi sallama ne ko ya shakka ya yi yayi rafkanuwa ko ya shakka ya yi sallama ne a inda ba a sallama aw sajda wahidatan fi shakki. ko ya sujada guda daya inda yake shakka a cikinsa. wato shakka sujada daya ne ko sujada biyu yana shakka to wannan ba a zai yi hal sajda sunatayn sai yana shakka shin yayi sujada biyu ne aw zara suratan fi ukrayin ko ya ƙara sura in ya ƙara sura a cikin raka a biyar ƙarshe duk wannan babu wata matsala aw kharaja min suratin li ghayriha eh to kuma ya fita daga wata sura zuwa ga waninta yana cikin karanta wannan sura sai kawai sai ya shiga cikin wata sura duk babu komai aw qala ba ko kuma yayi amai yarin jaye shi duk babu komai aw qala ko yayi magwas wala li farida sannan ba a yin sujada na nuwa don barin farilla don mutum ya bar sallar farilla wato don mutum ya bar wani abu na farilla kamar ya bar ruku ko jira dole sai ya kawo wannan abun an gani in mutum ya bar farilla sai ya kawo wannan farillan ba magana ya ce zai zai daura wannan sallah da su sujada kabri ko ba ji wala ghairu muakkada ko kuma wato sunna ba mai karfi ba an gani mutum ya bar alqunut ko abin da ya kama da wannan ka tashahhud ne yau kamar mutum ya bar ta tahiyya guda daya Waya yasiru ja shi a wajen mai mutasar sai tahiyya guda biyu ake wasu jira idan mutum ya bar ta tahiyya guda daya ko ya bar bayyanawa dan kadan an gani a wurin da ake ɓoyewa sai dan bayyana kadan aya ɗaya ko aya biyu ko wurin da ake bayyanawa sai dan ɓoye kadan to duk wannan ba su jira gare shi Waya yasiru jaha ne. bayyana littafi to bayani ce bayyanawa ɗan hmm, gaba da waje a sirrin wa ilanin bi ko kuma da bayyanar da kamar aya ɗaya hmm. ah, wa ya rasu bakar ana amma yin nan malam da ya ci yarin da shi sai ya shiga rabu a ba kuma kan shi na'am Então,

الله الرحمن الرحيم وقال لو لم sai ce da a ce goshinsa ba ta bayyana da ainihin sinin ba wato yadda sai ta yi sinin da a ce goshin yaron ba ta bayyana da kamar sinin ba lamma lamma lamma kamfashtul kamsin da ban tattaro dinari hamsin ba a gari yanar na yi amfani da yaron yaron ya yi kwalliya irin kwalliyar da zai janyo hankulan sarki sarki kuma dama mutum ne mai sha'awar maza wannan shi ne dalilin da na sa yaron ya yi kwalliya irin kwalliyar da zai janyo hankali har sarki ya ba da dinari hamsin sun makawala bitin lailata indi sannan sai ce mun ka kwana a wannan dare a waje na mana jawa jawa domin mu huce wutan bakin ciki mu tsaya mu dan yi fira fira mai daɗi mu huce wutan bakin ciki kuma mu ainihin rinjayar da soyayya minan nawa daga nisa faƙad ajma'atu ala an an salla bi sura. haƙiƙa na yanke hukunci akan cewa zan sulale lokacin sahur zan ne in bar garin kafin sarki zai kama ni dan sarki na iya kanowa cewa fa wannan aka yi masa eh, cewa usli qalbal wali kuma wato ina so in kona zuciyar shi gwamna din nara hasra ina so in kona zuciyar shi gwamna da wutan bakin ciki na qala fa fa qadaytu al-laylata ma'a sai ce so sai na hukunta dare tare da shi wato na sanda din dare na tare da shi wato cikin fira anaka min hadikati zahar wanda ya fi kayatuwa ya fi ban sha'awa fiye da lambu na fulawa firan ya fi ainihin kayatarwa fiye da lambu na fulawa ko fulawowi wa su shajar kuma ya fi ban sha'awa fiye da rukuki na ainihin itatuwa wato itatuwa da suka taru waje daya hatta idza la'ala al-udub har sai da ainihin sasanni yayi haske zanabu sirhan har sai da zanabu sirhan wato bindin nan na kerkeci la'ala al-udub sai da ya haskaka sasanni sai da bindin kerkeci ya haskaka me sasanni an jin ko wato ma'ana alfijir na ƙarya ya bayyana an gane ko ne ma'ana bildin kirki shi alfijir na ƙarya ya bayyana ya ɗan haskaka sasanni wa'anin bilajul fajar wahan kuma bayyana alfijir ya kusa kusanto kuma dai lokacin ya yi. Raki rakiba matnat tariq sai shi Abu zai sai ya hau saman hanya wa zaka alwali azab hari? sai ya dandana ma gwamna azab alharif azaban gobara azaban wato wuta وسلم إلي ساعة الفراق ساعة الفراق sai ya miƙa mun lokacin rabuwa lokacin da za mu rabu da shi sai ya miƙa mun mai rukwatan mu kama sai ya miƙa mun wani fallon takarda wanda yake an kyautata liƙa shi an kyautata liƙe shi wa qala dafa'aha ila alwali idza suliba ka miƙa ta zuwa ga gwamna idan an zare mishi na zuwa in gwamna ya zama an zare mai na duk ya rikice ka miƙa mai wannan falasakar jan wata haƙaƙa min na alfirar kuma gudu ya tabbata a gare mu ah, fi ilan ah, mutamalli. mutamallis fafadattuha hmm. sai na buɗe ta na buɗe wannan envelope ɗin hmm, Fi ilan mutamalli. irin aikin mai neman kubuta aikin mai neman kubuta min misiri sahifatul mutalammis daga misalin fallon takarda na wani mutum ana kenshi shi mutalammis fa iza fiha maktu sai ga shi da na bude sai na gaya rubuta kulli wa to no fa qal sai ce law su jama jabhatuhu sin da ba don ainihin goshin shi ya bayyana da ainihin sinun ba eh, lama kan fala kan fashtu al-khamsin da ainihin wato ban tattaro ko da ban karbi dinari hamsin ba sun ma kawana bisin laila da ne. sannan sai ce ka kwana a cikin daren a waje na don mu huce wutan bakin ciki wani kuma murinjayi san ra'ayi murinjayi soyayya daga nisa An-sallar hakika na yanke hukunci akan zan sulale lokacin sahur wa usli wali naran hasra in kona zuciyan gwamna da wutan bakin ciki Na qala fa Laila ta ma'ahu fi samar ce sai na hukunta dare na spend ɗin daren wato tare da shi a cikin fira ana ka min hadikati zaha wanda firan nan ya fi ƙayatarwa fiye da lambu na ainihin fulawowi wa fi shajar da kuma rukuki na itatuwa hatta idza la'ala al-ufuq banaba sirhan har sai da ainihin bindin kirkici la'ala al-ufuq ya haskaka sasanni wa ana in bilad al-fajr wa hal wa ana in bilad al-fajr sai bayyana al-fajr ya kusanto kuma ya yanzanta lokacin yayi ba matna tariq sai ya hau kan hanya wa zaka al-wali azab al-hariq sai ya dandana ma gwamna azaba na wuta sallama ilayya sa'atan firaq sai ya miƙa mun lokacin rabuwa sai ya miƙa mun roka hatar kamatar isa. wani fallon takarda wanda yake mai wanda yake an kyautata ainihin liƙe shi wa qalat baha ila alwali idha suliba alqarar ce ka miƙa ta zuwa ga gwamna idan an zare mishi ainihin da zuwa Wata wa min nan alfirar kuma gudu ya tabbata ga ya tabbata cewa mun gudu ka miƙa mai fa sadaqtuha ila almutamallis sai na bude ta da shi yana so da in je miƙa wa sarki ƙila na miƙa wa sarki kuma in kwana ciki sai na buɗe in ga ina ka rubuta a ciki irin aikin mai neman kubuta daga misalin fallon takardar na mutalammis a ga zai iya yiwa shi mutalammis ya zamanto an rubuta wasiƙa ne an bashi wanda in ka je in kun ga wani wasiƙa da Allah mai zuwa da wasiƙa na a kashe shi ita ba ta gane ana yin haka wanda ya zo da wasiƙa nan da Allah gashi nan zuwa a kashe shi kawai to je sa shi wannan sai sauri ya bude fa idza fiha maktub sai gashi a cikin rubuta na'am نعم كيف سمعت التفسير؟ أربعون أربعون النووي أربعون النووي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني والعشرون حديثي نادي شرند بيان نبي عبد الله جابر بن عبد الله عن قلبه دغ ابي عبد الله شنو جابر بن عبد الله رضي الله عنه الله يقارى مزيدا ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للي وانا متهم ya tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi ya yace ara'aita idza sallaitu al-maktubat shin me za ka ce idan na yi salloli guda biyar wasumtu ramadan na yi sallolin nan na farilla salloli biyar kuma na yi azumin wata ramadan wa halaltu halal na halarta halal wa haramtu haram na haramta haram wa lam azid ala dhalika shay'a ban ƙara komai akan wannan ba a da kullun janna shin zan shiga aljanna ko ba zan shiga ba wala na'am ka shiga aljanna mana sai da cewa matsayin sa ne ba zai kai na wanda suka yi nafila ba ko mutumin da ya tsaya ya yi farilla baya yin nafila zai shiga aljanna amma matsayinsa a aljanna ba zai kai matsayin mai yin nafila ba saboda mutumin da ya kiyaye farilla da nafila wato zai samu lada mai yawa fiye da wanda kawai farilla yake yi an gano wannan ko to anan kaga ya ce na haramta haram na halatta halal me ma'anan ya halatta halal duk abin da yake halal ya bashi a matsayin halal sannan abin da yake haram ya bashi a matsayin shi na haram sannan kuma yana nisantar haramun din an gane ku to wannan bai ƙara komai akan wannan mutum zai shiga aljanna insha Allah amma shawarar da ake ba ƴan uwa a dage a tsare falilla a tsare nafila an gane ku idan mutum yayi wannan zai samu lada mai yawan gaske wanda ba shi da iyaka da a ce mutum ya tsaya ga farilla kawai Allahu tafsir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا هذه الأحاديث وغيرها wa'annan hadisan da ire-iren su kasirun tuhabbiru min islaki tafsir khairu da ire-iren su masu yawa tuhabbiru min islaki tafsir al-muslimin suna ankarar da mu suna tsoratar da mu daga sakin kalmar kafirci ga musulmi zalika li'annahu la yajuzu tafsir al-muslim wannan saboda baya halarta kafirta musulmi illa idza waqa fi ma yujibu sai dai idan ya auka cikin abin da yake wajabtar da kafirci ba li man ta'ak man ta'akkada dukuluhu fil islam domin duk wanda ya tabbata shigansa musulunci duk wanda shigan shi musulunci ya tabbata fa innahu la yajuzu tafsiquhu aw takfiruhu to nan sai yanda lamarin yake baya halarta a fasantar da shi ko a kafirtar da shi aw la'anuhu ko a tsine mishi wa ikhrajuhu min ad-din ko a fitar da shi daga addini illa bi bayyina sai da hujjoji da ke wajabta haka din hada la yakunu illa lil ulama ar-rasikhin to irin wannan wato maganan fasikantarwa da kafultarwa da biri'antarwa da tsinewa baya kasancewa sai ga malamai wanda suka goge a fage na addini sun goge a ilimi na walil sannan kuma sai alƙalai da zara alƙalai ya riga yanke hukunci wani yi ridda sai a zartar mai da hukuncin kafirci ko kuma ya zartar da hukunci wani dan biri'a ne sai a zartar mai da hukuncin cewa shi dan biri'a ne da kuma masu jibintar al'amura shugabanni masu jagoranci al'amura su da suke da ikon kafartawa ko bi'antarwa ko fasikantarwa ko tsinarwa eh, na'am nace fa hum alladhina ah, yahkumuna ala fulan su ne suke hukunci ga wani ah, bi annahu kafir cewa shi kafiri ne bi ma'rifatihim bil adilla saboda me saboda su wa'annan wanda aka ambata alƙalai da masu jagoranci al'amura da kuma malamai wanda suka kafa a fage na ilimi su sun san dalilai <clears throat> wa shurud wal mawani sun san dalilai sun san sharuɗa kafartawa sun san mawani li hadhihi al mas'alati khatira ga wannan mas'ala mai muhimmanci Lakarin intashara fi hadha al zaman ya yato a cikin wannan zamani itlaqul kufr wal la'an. wato sake kalmar kafirci da kuma tsinuwa wa tafsiku ala muslimin da fasikantarwa ga musulmi ya ga shahara yanzu bidun dawabit shar'iyya ba tare da bin ƙa'idoji ko dokoki na shari'a ba Dama a ce mutanen sun zama kafiran ne da gaske ba abin dokoki na shari'a wajen kafirtarwa ko wajen bid'antarwa ko wajen abin da ya kama da wannan na wa biduni fiqhin wa tathabbut ko ba tare da wato fiqhu ba da kuma tabbatarwa wa hada la shakka annahu amrun khatir jiddan wannan babu shakka lalle al'amari ne mai hadari sosai la yajuzu tafsir al-muslim mujarrad wa quwwihi fi khata' baya halarta me تكفير المسلم بايا هلتا كافر مسلمي بمجرد وقوعه في الخطأ wai dan kawai ya fada cikin hadari aw ma'siya dan kawai ya fada cikin kuskure ko ya fada cikin saban Allah walau kanat hadhihi al-ma'siya min al-kaba'ir ko da wannan zunubin da ya aikata suna daga cikin manya-manyan zunubai baya halatta kafir ma lam yastahilla dhalik matsar bai halatta wannan ba in ya halatta zina ya halatta shan giya ya halatta luwaɗi ya ce halal ne to a nan ne yake kafirta amma da zai shekara hamsin yana zina ko shekara hamsin yana luwaɗi ko shekara hamsin yana kisan kai in dai bai halatta ba to wannan fasiki ne kawai na ita fa in istahalla zalika fa innahu yuhkam bi kufri idan ya halatta haka to lalle za a mai hukunci da kafircin sa fa in zana aw sadaqa aw shariba al khamr idan yayi zina a ah, ko yayi sata ko ya sha giya na fala yuqalu bi annahu kafir ba a cewa shi kafiri ne bal yuqal innahu asin dai a ce shi mai zunubi ne ko shi fasiki ne fa in qala innal khamra wa zina wa saraqa idan yace lalle giya da zina da sata wa ghayr zalika da wani wannan yace duk halal ne wa'annan wala yuharrimu Allah Ya ce Allah bai haramta ba Allah bai haramta zina ba Allah bai haramta shan giya ba da sata wa atarada ala tahrim Allah laha sai ya gitta ma haramtawan Allah gare ta Allah ya haramta sai ya gitta ma haramtawan shi wa innahu la shakka yakuna kafir to lalle shi babu shakka zai zama to kafiri kufran akbar kufran akbar Allah shi taimake mu an yi karatu to masha Allah na'am eh a saurara eh na'am shi kan ta mai nauyi eh kuma shi kenan Allah bai auka sallar shi kan da yake magana ya shiga gurin Allah mana in ya ce wai duk mutumin da ka shi yana zunubi to sanar shi wata amsu ba to waye sanar shi ya amsu ba wai ce lokacin da yake magana na za a gaishe shi zuwa ga wani taro na siyasa ya je ya shirme a wajen a ba shi kuɗi ya dawo to shi kuma ya sallar shi da yake magana a ba ba ba maganar wannan in an yi haka kusan kowa ba za a sallar shi ba dan annabi ya ce ya ibadi a shi hadisi kudusi innakum tuqiduna bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a a cikin lambu. ya ko ba yana lalle kuna yin kurakurai dare da yini kuma ni ke gafarta bai gaba ɗaya ku nemi gafara na gafarta mu to kenan ya zami da sallah mun haka ne a gane shi abin da ake magana sallah yakan taimaka wajen ya hana mutum ba ana nufin wai da zarar mutum yana sallah sai ya zama asumi ba da ka tambaye shi kenan da mutum ya fara sallah ya zama annabi kenan ko me zai ce maka in yana sallah shi kenan ya zama asu da zai zunubi ba hmm? kenan duk mutum mutane da muke kama duk mutane suke zanibi kenan sallar su bata amsu ba gaba daya wanda ko sallar su bata amsu ba to ya hukuncin shi a wajen Allah inda sallah ake fara bincikawa ba wannan ba za ne bai kila bai ci hadisin bane kawai ya zo yana fassara ya shiga fassara hadisi ba tare da fahimtar magabata ba Mutane mu suke da wannan ta'addanci ne to ba wannan ya kawai ya gina hukunci ne da da kawo da ibi gani a cikin kawai

cewa duk wanda yake sallah sallah ita yana zunubi to Allah bai amsa sallan ba to kenan duk mai sallah sai ya zama to ma'asumi kenan Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk